kwanaki kaɗan ya rage ga gabatowar sallah karama a kanan Najeriya. A yau mun samu zantawa ne da wani matashi Yusuf Muhammad mai sana'ar sayar da ma'auni da aka fi sani da mudin nabi domin auna hatsin zakatul fitir ya kuma bayyana mana sana'ar da yake yi kafin wannan. Ga kana ganka a danja kuma a rana. Ina sai da abin aure ne. Wani irin abin aure? Mudin nabi. Kamar abin da ake auna zakka don za a da sallah shekara-shekara kake sayar da wannan mudunnabi? ware kuwa sai shekara-shekara saboda shi ya yi amfaninsa sai shekara in ka so in sallah ta wuce ma shi kenan. to kafin nan sana'ar me kake yi? abu na iya sai da alkur'ani da azumi shi ma wannan sai shekara-shekara kuma shi ma a ina kake sayarwa? shi ma a danja eh, banda kur'ani ba akwai wani abin da ke eh, sana'ar? ina sai da cd na mota shi shine wannan famanin ne nake yin sa ko da yaushe kenan kana nufin ka lokaci lokaci kana canza sana'ar ka da ya danganta da wannan yanayin da ake ciki kamar shekaru nawa kana wannan sana'ar gaskiya zan kai shekara biyar ko fima eh. ina tallafan danja kuma duk shekara ne kake irin wannan juyi juyi yau ka sayar da wannan gobe ka sayar da wannan kware kuwa duk shekara ina yin wannan yanzu idan aka gama bikin sallah me za ka yi idan aka gama bikin sallah zan da wutar lansidi na ne a rana kana sayar da wannan nabin kamar guda nawa da eh, wannan da yau na fara ɗauko shi saboda jiya na mai da alƙur'anin na ɗauko wannan saboda shi azumi ya zo ƙarshe yanzu bikin wannan ake yanzu wannan ake yi shi yasa sai yau na ɗauko shi yanzu ma na fara kallon amma amma insha Allah dai ana sai da kamar goma ma ko sama da haka a rana a rana eh to um, kana fuskantar wani kalubale gaskiya dai ba wani kalubale da nake fuskanta alhamdulillah Allah yana tsare mu to me fatanka fata na shine yadda aka fara ibadar nan lafiya Allah ya sa a gama lafiya ina yi wa musulmai kuma fatan alkhairi Allah ya sa a yi sallah lafiya a gama. Yusuf dai ya ce yana canza sana'a ne duba da yanayi ko lokaci. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.